masu sauraro a daidai wani lokaci assalamu alaikum barkamu da warhaka kuma sannan muna cikin sake saduwa a cikin wannan shiri na musamman wadda a ciki za ta tauna game da waɗansu abubuwa da su amfani al'ummar musulmi da ma waɗanda ke ta zama a nan arewacin najeriya baki ɗaya ta fuskar tattalin arzikinsu da ci gabansu a muna fatan cewa kafin mu ƙarshe wannan shiri mu zo ƙarshensa kenan ta amfana daga abubuwan da za a faɗa kuma a saurara kwarai da gaske domin a ji matsayin shari'ar musulunci game da wannan abin da an faɗa ta game da aka sani matsalar karɓar bashi na bankuna matsala ce da a arewacin najeriya aka ba a cin moriyar sosai saboda rashin wato bin tsari na addinin musulunci ko kuma shari'a waɗanda yawancin bankuna ba su damu da bin waɗannan tsalace-tsalace ba don haka da yawa daga cikin mutanen da ke wato musulmi musamman da ke waɗannan nahiya ta arewa ba su cika karbanin waɗannan ba su suka da bankuna suke bayarwa bankunan ko na masana'antu ko na kasuwanci da makamantansu ba sa karba saboda abin saboda wata matsala take tattare irin waɗannan suka wato shine kuɗin ruwa da ake sawa a kai to alhamdulillah sakamakon wugar da aka daɗe ana yi da neman haƙƙi da ake yi da musulmi suke yi da shugabanninsu da bangarori daban-daban ne na musulmi Allah ya sa hukumomin da abin ya shafa sun saurari waɗannan koke-koke da mutane suke yi sun kuma amsa musu yanzu an fitar da wani tsari wadda za a rika ba da rance amma ba da kuɗin ruwa ba amma ga cewa ya dace a tattauna kan wannan magana a samu ƙwararru malamai waɗanda za su kawo bayanin shari'a da matsayin shari'ar musulunci game da wannan lamari tare da ni a cikin wannan shiri a yau muna tare da dr imam idris abdulaziz wanda yake malami ne kwararre da ya kware kan fannin shari'a na musulunci wanda zai mana bayani kan irin waɗannan abubuwa da farko algaba malam da aka ce riba mecece riba ne a musulunci auzu billahi min shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim wa sallallahu ala nabiyil karim amma ba riba a takaice a luga shine aziyada wato ƙari yam haƙullahu riba wa yurbi sadakat Allah ya ce yana tauye albarka na kasuwanci ko mu'amalan da aka shi da riba amma wayar bi sadakat amma yakan ƙara yakan ƙara wadata da dukiyar da aka ba da sadaka kaga wa yurbi nan bi mana yuzidu yana ƙarawa dakan nan riba a luga shine ƙare amma idan a shari'a ne kuma shine a yi mu'amala a ciniki ko ayi yi musanye ba ni in baka akan waɗansu abubuwa da shari'a ta hana ƙari a kansu sai mutum ya yi ƙari shi na kice masa riba riba nan kuma ta kashi karkashi biyu akwai riba wadda shike ita ƙari ne akwai riba wadda kuma ita ke zuwa matsayin jinkiri jinkirta abu barin lokacin da shari'a ta ƙayyade masa haka nan da yin riba shine wadda mu muka fi sani a yanzu wadda bankuna suke mu'amala da ita shine mutum a bashi bashi a masa ƙari ko shi ya bayar a matsayin cewa za a bashi ƙari to wannan shine abin da ake nufi da riba a takaice ƙarin da za a yi wa mutum akan abin da uwar kuɗinsa fa falakun rausu falakum ru'usu amwalikum la tazlimuna wa la tuzlamun in kun tuba daga cin riba to karbi uwar ku capital kenan kada ku nemi a ƙara muku Ta yawancin bankunan mu yanzu kuma yawancin suna mu'amala da wannan ƙari har ma ya kasance idan aka bashi ka bashi gwargwadon saurin biyanka gwargwadon karancin riba gwargwadon jinkirinka gwargwadon ƙarin riba da maka sau riba ne ƙari hukuncinta kuma shari'a musulunci haramun ce haramun ne duk wata ma'amala da da'ayi ko musanya da da'ayi aka zamto akwai ƙari a kai ta wannan haramun ne na'am to ita riba nan ta shiga cikin mu'amaloli na tsakanin mutane waɗanne mu'amaloli ne shi riba take shiga ciki Ah, abubuwan da riba take shiga cikin ma'amalo da mutane suke yana da yawa hatta canji da ya ka biya mutum na kuɗi misali mutum yana da 'yan naira dubu-dubu yana so canji naira-naira to ba daidai ba ne don shi yana kara da naira sababbi da za ka ba shi shi yana da gudan dubu da ya baka sai ya baka dubu da ɗari ɗaya ko dubu da ɗaya da ɗari biyu kaga wannan canji ne to wannan ɗari biyun da aka ƙara haramun ne dole sai ya zanto in dubu ɗaya to naira na dubu ɗaya da a bashi babu ƙari kuma ya zanto a lokaci yadan biyadin hannu da hannu ba tare da an jinkirta ba ba a da ka je ka daga baya ka zo ka karba babu wannan so kaga riba tana shiga irin wannan bangare sannan kuma du abin da yake jinsi guda inda a yi musanye misali dibino da dibino to ba zai baka mudu biyu kai aka matsayin ka ban mudu uku ba ko kuma mu ce sha'ir ka ban mudu biyun baka mudu uku ko alkama ka ban mudu biyun baka mudu uku ko da dai sauran abubuwa irin waɗannan ko ina biyun baka mudu biyu ka ban mudu wannan duk sai dai mudu biyu ko shinkafa in baka mudu biyu ka ban mudu uku saboda ko taka ta fi kyau to wannan ma riba tana shiga cikin nan dole ya zanto mudu ɗin ɗaya hannu da hannu lokaci guda saboda kan akwai abubuwa da yawa wadda riba ta kan shiga ya dangana da irin wannan abu din na'am to um, ita riba me matsayin me girmanta a cikin shara musulunci girma aikata ta riba tana daga cikin tabairu zunub laifuka da suke manya-manya waɗanda Allah baya gafarta su sai mutum ya tuba in mutum ya tuba Allah kan gafarta wasu amma in bai tuba ba ba a gafarta su domin akwai ƙananan laifukan da mutum zai yi ko da bai tuba ba za a iya gafarta masa su wadda alola sukan ta mutum alola daga gidansa zuwa masallaci da iya sa ya zama su kafara daga juma'a zuwa juma'a da ya zama kafara yin umra kan zama kafara istighfari da dai ga abubuwa da dama wadda mutum zai yi ya zama masa kafara amma babban zunubi sai mutum ya tuba kuma da niyan ba zai sake yi ba to riba tana cikin manya-manyan laifuka cin riba babban laifi ne har ma an tsine ma wadda ya ba da bashi da ruwa da wadda ya karba da wadda ma ya rubuta da wadda ya shaida saboda tsananin laifinta kuma riba ita ce bayan haramcinta ita ce laifin da Allah ya ce yana da fada tsakaninsa da masu cin riba in ba su bari ba kuma riba ita ce wadda idan mutum ya karba ba wani abin da ya masa gafara sai ya mayar in dai har lokacin da aka yi mu'amala ɗin ya san riba haramun ne karɓa to in ya tuba nan idan bai riga ya karɓi bashin ba ba wato ba a mayar masa ba kenan misali ya bada bashi da ruwa to sai ji wa'azi wa'azi ya zo masa ya ce ya tuba to sai karɓi uwar kuɗinsa kawai dole karɓi uwar kuɗinsa bai bar wannan ƙari ɗin na. to bari mu zo ga bashi rance A rance wanda yanzu muke magana tun da farkon shirin cewa an gabatar da shi a waɗansu bankuna wanda za a ba wa waɗanda ba sa son su karɓi rance da riba to ta yaya riba take shiga cikin bashi da ake ba mutane ko kuma da mutum zai karɓa eh, a wannan abu ne simple <coughs> abu ne a fili duk wata mu'amala da mutum zai a bankuna yanzu in ba waɗansu 'yan bankuna ƙayyadadu kamar irin jais bank ba irin su tijara irin su eh, wani bangare na stalin bank ita ma ba duka bane akwai bangaren da suna amfani da riba to duk wani mu'amala dai da irin waɗannan banki wadda ba irin waɗannan ba na ambata da yan kan makamantansu to lallai akwai riba shi da ke ce masa interest interest laraba sace ce masa alfa'ida amma dai kawai shine usury riba shine mutum ya ba a bashi bashi a masa ƙari a kayi ko zai kasuwanci ko zai yi noma ko zai gina gida ko zai wasu abubuwa dai sai a ƙara masa cewa zai dawo da kuɗin ga yadda zai dawo da su ga ƙarin da a yi masa saboda nan bankuna da dama tunda bankuna na yahuda ne suka tsara su kuma sun tsara su ne akan riba akan interest sai ga yawancin bankuna in banda yan shekarun na ma da aka samu waɗansu yan bankuna istilai kamar su jaiz bank ɗin wanda mutum yana son bashi ba su ɗauki tsogoron kuɗin su bashi ba yadda ya faɗi abin da yake so ya saya a saya masa su kuma su cire su ɗora riban su a kayi amma ba ka ba sauran bankuna da kana da so kai wani kasuwanci ko a cikin gida ko a waje da ka je ka so tsoron kuɗin za a baka a kuma maka ƙari cewa ka zo dawa ka dawo da shi na'am to na magana kawo ma ta yi daidai da tsarin da yanzu ita babban bankin najeriya ta gabatar na cewa ta ba da ba su ta fannoni daban-daban noma ne masana'antu ne sana'a ne kasuwanci ne da dai makamantansu domin haɓaka tattalin arziki amma babu ruwa a ciki wannan waɗannan bankuna da ka ambata kuma ta wannan ne za a bayar to dama musulmai suna kyaman karɓan bashi ta bankuna saboda matsalar wannan eh, batun riba yanzu wannan kofa da aka buɗe me za ka faɗa game da ita dangane da eh, yadda musulmi suke ganin karɓar bashi a banki eh abin da zan ce kawai shine dama ta samu eh, me dama ta samu dama abu ne mutane musulmi tunda addinin su ya haramta cin riba da yawa waɗanda suke tsoron Allah sun kyamaci karɓan bashi a bankuna saboda gudun afkawa haramci ko haramun to amma alhamdulillah da yanzu an samu eh, sahalewa shin akwai wani bangare da za a bada wannan bashi din wadda babu ruwa a ciki to kaga musulmi sun samu dama kamar da dama ka faɗa gabatarwanka da yawa mutanen arewa musulmi eh, ba sa samu suna amfana da waɗansu tsarurruka wadda gwamnatin tarayya take ko bankuna ko santar bank da su ba cbn musulmi ba su amfana saboda gudun ruwa gudun riba to alhamdulillah tun yanzu an samu wannan dama ta samu musulmai su iya amfani da wannan dama din su karbi bashi din da niyan cewa in kasuwanci da su yi in aikin gona da su yi in kamfani da su bude wadda abin da ya amfane su kuma ya amfani yaranmu da 'ya'yanmu da suke yawo suke gararan ba kan titi ba aikin yi to kaga wannan wata dama ne ta samu idan dai mutum yana da kyakkyawan niyya ya karba kaga zai amfana al'umma za ta amfana eh, da wannan kamfani da zai bude ko kuma kasuwancin da zai yi haka da dama ta riga ta samu wannan kuma halal ne ka karbi bashi dama bashi amma hukuncin sa shari'a musulunci halal ne jaiz ne halal ne ka karbi bashi ka biya bukatanka kuma ka karba da niyan zaka biya yawwa don haka ne kaga dama ta samu sai mutum ya karba da niyan dai biya ya yi kasuwancin sa yawwa dama abin da yake tsoro na haramci din na riba ko na interest to zai riga ya kau haka muke kira ga al'ummar musulmi duk wanda ya san eh, zai iya yin kasuwanci ko zai iya yin noma ko zai yin wani abu dai wanda zai amfanar da al'umma su ko amfanar da kansa to ko ba ta samu ta bude ta ta to kamar da dama muka sani mu mutanen arewa nan an bar mu a baya saboda mu addinin mu ya haramta riba eh, ba a karba to tunda za samu wani bangare wanda shi babu riban a ciki mutum zai karba ta hanyar waɗannan bankuna irin su jaiz din su tijara da sauransu su sterling bank na sauran mutum zai iya eh, nema ta wannan guri din yawa na a ganin cewa da yawa daga cikin al'ummar musulmi hake suka ji wannan fadakarwa da kuma wannan matsayi na shirin musulunci akan wannan basu ga su karba akwai sharuɗa ne na karɓar bashi a musulunci akwai ka'idoji na karɓar bashi a musulunci wanda tilasin mutum kafin karɓar bashi ya lura da su eh akwai sharuɗa ai ba wani abun da mutum zai yi wadda babu sharaɗi eh, tun da kaciya shari'ar musulunci ba wai irin na tsari na banki ba to na farko dole a samu mai karɓa da mai bayarwa na biyu a samu shaida na uku a samu rubutu na hudu a samu lokacin da lokacin biya to abinda sanan na biyar a samu abin da za a bada bashi din shine ko kuɗi ko wani abu abin kuɗi to wani abin da za a bada bashi ɗin ko kuɗi ko abin kuɗi dole ya zama halal ne sa kenan mutum ba zai karɓi bashin giya ba mutum ba zai karɓi bashin mushe ba mutum ba zai karɓi bashi da kuɗin ruwa a ciki ba sau da kan nan waɗannan sharuɗa kaɗan kenan daga cikin in bashi ne a shari'ar musulunci amma an ka dawo su bankuna su kuma wadda ba tsarin musulunci suke ci suke bi ba suna da ainihin sharuɗa irin nasu mai yiwa suke ce kawo ainihin collateral wadda zai zanto abin da za su rike kamar mortgage abin jingina yau nan to shi dai wannan bashi ba kamar yadda bayani suke bayyana wasu masu bayarwa din babu wannan bukata a kawo wani collateral ko jingina da ake fara da Hausa kawai za a bayar ne akan cewa kayan da aka ba mutum shi za a zai zama saka matsayin jingina na banki kuma wato yana nan a matsayin mallaka na banki har ya gama biya mutum ya zama biya sannan ya zama nashi amma kuma wasu mutane game da kasan al'adar mutane mu nan da yawa daga cikin mutane sai ga suna son su karbi suna karɓar rance ba tare suna bukata ba wani kira kai ga irin waɗannan mutane to gaskiya wanda zai karɓi bashi ba tare da yana bukata ba bai dace ba bai halatta ba domin shi bashi ai fitina ne bashi ai musiba ne bashi mabukaci ne yake karɓa mabukaci kuma da niyan idan ya samu warware matsalarsa ko ya samu biyan bukatarsa sai ya mayar ma wadda ya bashi to tun da wannan bashi za a bayar ne don ka samu biyan bukatanka to lallai kuwa ya kamata ka yi kokari bukatanka ta biya ka samu ka yi gaggauta mayarwa don a ma wasu ma su amfana kamar da gaba da bayani cewa wannan bashin da za a bayar ba bashi ne wanda mutum za a ce kawo jinginan gidanka ko gonan ko na bai matsayin collateral ba a'a wannan abun da za a baka shine collateral din in mota ne in kamfani ne in menene yana nan a matsayin na na CBN da ta baka bashi sai ka gama biya in ko baka gama biya ba ka mutu ainihin magadan ka ba za su iya rike wannan ba da a sayar a biya eh, banki da shi dama kuma ka dole ka rika biya dole mutum ya rika biya yana biya yana biya yana biya sai ya mutu bai gama biya ba ya mutu ko bai gama biya ba wani matsala ta faru wadda ba zai iya ci gaba ba kaga wannan abu shi da a sayar a biyo banki kudinta so haka duk wanda zai karba ya karba da niyyar ya sani cewa zai homer don wannan sukan dauka cewa kuɗi babu ya shafi banki musamman banki ma na gwamnati ne kamar suna ganin cewa ba za su biya ba sun ci bulus sai ga mutum kamar yadda ka faɗa bai da bukata ya je ya karba babu bayan kana da bukata sai ka san ka karbi kuɗin me da ka yi in ma abun kayan da aka saya me da ka yi da shi tukunna yawwa na'am a to za ka ba da shawara waɗanne fannoni ke ganin ya kamata mutane su yi tunanin kirkirowa da kakkafawa domin su amfana da wannan bashi kuma jama'a su amfana E, ni kan dan bada shawara akwai abubuwa da yawa wadda al'umma al'umma take bukata wadda za a amfana da shi misali fannin aikin gona aikin gona shekara da shekaru ana yin sa ne a gargajiyance wadda wuraren da suka ci gaba irin wannan noma na gargajiya ba su hayyansa don bai zuwa da arziki dai zuwa da dukiya ila iyaka kawai ne bai wuce dan ka samu abin da za ka ci ba amma kasashen da suka ci gaba za ka samu mutum ɗaya zai iya ci da dubban mutane saboda yana da gona kuma aka ce aikin gona ba ya shafi noma ne kawai ba a kiyon shanu ne kiyon kaji ne kiyon kifi ne eh, duk ga sunan kiyon dabbobi ne shanu ne awaki tumaki duk wannan noma ne mutum zai yi babban gona duk ya saka waɗannan ya ɗauki ma'aikata wadda suka kula masa yana biyan su uh, a wata wadda kaga dala samu direbobi masu ɗauka su kayi da samu masu kula da su maciyar da su masu yadda kai mutum ma zai iya yi ma kwata a gonar tasa yana yankawa naman ana fita da shi eh, wasu kasashe ma ko wasu eh, jihohi duka duk mutum zai iya yi in kuma na noma ɗin ne wadda muka sani na eh, irin shinkafa irin su masara wannan mutum zai iya yin zai iya noma hekta ɗaruruka wadda kuma zai amfana ga irin su pure wata ɗin mutum zai yi amfani da shi ga irin abin da ya shafi eh, saye da sayarwa eh, irin provision ɗin na mutum zai iya haɗa kai da kamfani yana kawo masa kayan da a trailer yana sayarwa ga sunan dai abubuwa da wadda mutum zai yi amfana kuma al'ummarsa ta amfana ga sunan da yawa kace kace so ina ba da shawara wanda zai lalle ya hoɓasa ya abin da ainihin yaran mu da su aiki a ƙarƙashin sa ba wai wanda kawai shi kadai ya tsaya daga shi sai shi ba na a ɗanzu ka ɗan kawo taɓa maganar batun mutum kada ya karɓi bashi nan da bukata kuma akwai waɗansu wanda yake idan sun karba ɗin kamar da ka faɗa sai ga ba sun yi karba da niyyar su biya ba don sun ɗauka kamar na gwamnati ne wani me haɗarin haka a shari'ance ga mutum a ce karba shi ba da niyyar biya ba to wanda ya karbi bashi ba da niyan biya ba wannan akan ɗauki shi a matsayin kamar barawo ne ma sai sa zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance wanda ya mutum ya mutu aka zo masa ya masa sallan janaza yakan tambaya yana da bashi a kansa aka ce eh to ya bar abin da za a biya in aka ce babu sai ce ba dai masa sallah ba kaga wannan ya nuna hatsarin mutum ya ci bashi ba da niyan ya biya ba ko kuma bai da abin da zai biya ko kuma ma ya ci bashin kawai haka kawai dai kamar da yanzu yadda yake faruwa kawai mutum ya karbi bashi da niyan ba zai biya ba tunda yana ganin kamar na gwamnati ne kaga wani akwai jahilci akwai wuta a ciki akalla in baka biya ba wannan yana na nauyi a kanka sai an biya maka tukunna ba lalle ne kuma irin yawo yara ne waɗannan mutum da wanda ake bari a bace za su biya maka ba wanda kawai su dama damuwar su gado ne eh, ba su damun nauyin da yake kan iyansu su sauki ba to kaga mutum irin wannan idan mutum baya da wani abu muhimmancin abin da wani abu muhimmi bai kamata mai karɓo karɓi bashi din ba yawwa saboda gubban ba san waɗanda zai bude bari a baya ba Allah ya sauwa na mu a to kamar da bayani ita bankin babban banki ta kasa da ta yi bayani cewa a wannan kuɗi an ware su biliyoyi na naira wadda za a ba da rance to amma ba kai ce ne za ta bari za ta bari ta wannan bankuna da muka ambata kamar su ja'i su tijara da su tali masu wannan kofofi na wannan na rashin ba rashin ruwa din eh, amma matsalar ita ce da yawa daga cikin mutane tun da yake yanzu ne suke sanin abun su bankuna sai su an matsa musu kafin su je su ce za su je su nemi wannan kuɗin daga wajen bankin birnin tarayya din ita domin ita bankin tarayya ba ta da ikon ta tilasta su me ya kira ga mutane game da masu irin wani bashin domin su kamar zamanto sun matsa lamba ga bankuna ne yana ganin ba sai an matsa lamba su bankunan ba su bankunan ya kamata su masu amfani da damar su tun da dai an kaba su ne don ci gaban al'umma to da ci gaban al'umma ne ga kuma dama ta samu yana da kyau su kansu ba tare da cewa an matsa musu yi kokarin su karɓo wannan kuɗin don al'umma ta amfana musamman ma yawanci ma da ga wanda ya karɓi bashi na ka samu yana da ajiya da su kuma idan mutum yana da ajiya da su kaga su ma da su amfana me amfana za su yi akalla yin ajiya ka yi da su da eh, ka ba su kuɗin ajiya bayan kuɗin ajiya da za ka ba su kuma in kasuwanci aka yi kai ma da ka samu riba to kaga kenan suka karɓo wannan kuɗin kai kanka kana mai ruwa zuwa wurin su in kasuwancin kai kaga da samu da samu wani abu kai ma da ka samu wani abu to kenan kaga nan ba sai an cewa an matsa musu su kansu san ya kamata ne su yi kokarin tun da haƙƙinmu ne haƙƙin na arewa ne tun da abin yana da alaka da cewa saboda musulmi aka yi shi sai su yi amfani da wannan dama din tun da dama su sun ce sun bar wannan bangare ba ruwa a ciki ba riba a ciki saboda ganin musulunci ya haramta to tun daga wannan dama ta samu ai kamata su yi kokari su samu wannan abin don su bai wa kwastomomin su su bai wa mutane na'am To da ƙarshe kafin karkare shirin wasu shawara kake da ita gaba ke ga jama'a da kuma su bankunan kansu <clears throat> da kuma ita gwamnatin tarayya game da irin waɗannan abubuwa da suka shafi al'ummar musulmi. To su bankunan shawarar dan ba su ji tsoron Allah musamman da suke shugabanni na banki din. kan su yi amfani da waɗannan dama su sa waɗansu aza charges waɗanda ba su a cikin sharuɗan da na ba da bashi ɗin. Su yi amfani da wannan dama tun da mutanen suna bukata su rika kiri su kirkiro wani abubuwa da su cuci mutane a kai su ji tsoron Allah waɗanda suke jagorancin waɗannan banki sannan su kuma waɗanda ba su banci su mutanen su ji tsoron Allah su karɓa da niyyan cewa za su yi kasuwanci su amfana su mayar yawa kar mu kar su bar wannan dama kar a bar wannan dama ta wuce kamar da dama an riga an faɗa farko cewa mutanen kudu sun dade suna amfana da irin waɗannan policy da gwamnati take fitowa da su tunda su ba ruwansu da haram da haram. haram da halal suna amfana da shi to alhamdulillah tunda yanzu an samu halal kaga sai mu amfani da wannan halal din mu karba da niyyar mu biya mu karba da niyyar mu taimaka kan mu taimaka mu al'ummar mu so kuma bankuna kan su amfani da wannan dama wajen sa waɗansu kuɗaɗe waɗanda ba sa cikin sharuɗa ba sa cikin ka'ida kawai dan sun ga mutane suna bukata ko sun ga mutane sun matsu su saka don su cuce su Allah ya sauwaka na Allah ah, mun gode malam da afata waɗannan tambayoyi da kai yi mana akan wannan sabon shiri wadda babban bankin najeriya ta gabatar na ba da rance ga al'ummar da ke bukata ma wato rancen da ba ruwa a ciki a cikin kamar misalin minti talatin da suka wuce muna tattaunawa ne da babban malami dr imam idris abdulaziz malamin shari'a akan wannan matsala kuma an ji matsayin shari'a akan wannan ah, sabon shiri da ita babban bankin najeriya take so ta gabatar da fatan cewa mutane za su yi amfani da wannan dama su amfana da wannan dama da aka ba su wadda an daɗe ana nema kuma ba a same ta ba sai yanzu ta fatan cewa ita ma gwamnatin tarayyar na ta sake buɗe hanyoyi da yawa waɗanda za su taimaka wa al'umma ganin cewa an shiga irin ah, hali da matsaloli masu yawa anan za mu dakata saboda lokaci sai kuma wani jikon Allah sake sada mu saboda kamar da shi Imam Idris Abdulaziz Dr. Idris Abdulaziz da kuma sauran waɗanda ma'aikatan suka taimaka wajen ɗaukan wannan shiri ni Muhammad Sigara da mu da na gabata nake cewa assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh